Dubban masu zanga-zanga ne suka share awoyi suna rufe da babbar hanyar motar da ta haɗa Kaduna zuwa Abuja fadar gwamnatin Najeriya. A daidai sabon wusi da ke yankin ƙaramar hukumar Tafa ta jihar nijar Najeriya. Bayanai dai sun nuna cewa zanga-zangar da ta rikide zuwa tarzoma an shirya ta ne domin nuna takaici. akan yadda 'yan bindiga ke ci gaba da yin garkuwa da mutane domin neman kuɗin fansa a yankin. Ɗaya daga cikin masu zanga-zangar ya ce suna buƙatar a sako masu sama da mutane hamsin da aka sace masu a Lahadi. Nigeria gaba ɗaya kana jina ko ba security. To yanzu abin da muka so yanzu nan mutanen mun da aka kwashe muna so muna so gwamnati a doki mataki akai a dawo mana da su ba ma biyan ko kobo su san da za yi a dawo mana da yaran mu ka gane ko yaran da aka dauka akwai yaro shekara takwas a wurin shekara goma sha uku suna baki ne suka zo karfe goma sha biyu na dare suka shigo cikin hanyar borau ka gane ko ana so a tashi mutane ne kana na ko suna zuwa da bindigogi AK47 wanda idan ka ji muryan bindiga din zaka cincewa wannan ba ne wannan ba ne to gwamnatin jihar Niger dai ta ce tana sani da da wannan zanga-zanga kuma tana ɗaukar matakai domin shawo kan lamarin. yana ya danganci waɗansu ne suke ƙoƙarin su zanga-zanga domin jiya an sace mutane daga wannan wuri kuma mutane suna ganin cewa ya kamata a ɗauki matakan da ya kamata a ɗauka domin a dawo da mutanen nan. Mm. kamar da ka sani wannan hanya a abuja zuwa suleja har tafa saboda haka wannan abu yana faruwa lokaci-lokaci amma ina tabbatar maka da cewa mun magana da kwamishina na police da kuma sauran jami'an tsaro suna daukan duk matakan da ya kamata su dauka domin a tabbata cewa an kawo ƙarshen wannan ta'addanci. In ji sakataren gwamnatin jihar Niger Alhaji Ahmad Ibrahim Matane bayanai da sun nuna cewa har an kai ga kuna wani ƙaramin ofishin 'yan sanda a yankin. Amma sakataren gwamnatin jihar Niger ya ce gwamnati ba za ta amince da masu ɗaukar doka a hannu ba. Ai duk wanda ya ɗauki doka a karan kansa ya yi wannan abin cikin kuskure ba ba ba za a bashi ta haka ba. Har ya zuwa lokacin haɗa wannan rahoto dai rundunar 'yan sandan jihar Niger ba ta ce komi ba, kuma ƙoƙarin samun kakakin 'yan sandan jihar Niger Wasiu Abiodun ya ci tura. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya. Mustapha Nasiru Batsari daga Mina a Najeriya.